Jama'a ku da wani da kuma zuwa ga shirin sashen Hausa na murya Amurka a wannan dare a kan mitoci 25 da 31 da 41 da kuma mita 60. A can Nijar kuma na ji muni a tashar mata ta VOA Africa da ke mai kan mita 200.5 a zangon FM ko kuma gidajen rediyo masu zaman kansu kamar su amfani da fara da noma da sarauniya da dalo da kuma niya kwani. A duniyar gizo kuma a voahausa.com da kuma sashen hausa.com. To jama'a muna fata kuna nan kalau kamar yadda muke a nan Washington DC masu azumi muna fata kun sha ruwa lami lafiya Aliyu Mustapha Sakwatota da Mahmud lalu ne muka sake dawa domin gabatar muka da wannan shiri. To bayan mun gama baku labaran duniya za mu buɗe layan mu mai lamba alamar tarawa ɗaya biyu sifili biyu biyu sifili biyar 2655 domin jin ra'ayoyinku a kan matsalar abubuwa masu samaye da musamman yadda suke samuwa a sauƙaƙe a ƙasashenmu. Matsalar shine yakan fara da ƙananan ƙananan ƙwayoyi ko koflin ko wani tramadol wannan abu magani suna ne wanda bai kamata a ce ana sai da su kawai kara zube a kantonin sai da magunguna ba ko kuma ana barin mutane suna sai da su a angonni amma kuma hakan yi kan faru. To za ku ji hira da muka da tsohon minista lafiya na Najeriya Dr. Muhammad alifati kenan wanda zai mana bayani kan rawar da hukumomi da iyaye da ma'aikatan tsaro da kuma su kansu al'umma za su iya takawa wajen wato doshe wannan al'amari na shaye-shayen matasa tun ma ba 'yan mata ba. Na kuma muna da tasirin azumi a wurina da za mu kawo muku amma duka sai bayan labaran duniya. jama'a assalamu alaikum a yau laraba jami'an tsaro a amurka sun faɗa wa 'yan majalisar dokokin ƙasar cewa babu haufi rashi ta yi katsalandan a zaɓenta na bara da nufin taimakawa donald trump ya ci zaɓe amma sun ce babu wata hujja da ta nuna cewa hukumomin moscow sun yi nasarar sauya sakamakon zaɓen tsohon shugaban hukumar tsaron cikin gida ta homeland security jay johnson ya faɗa wa kwamitin da ke sa ido kan hukumomin tattara bayanan sirri a majalisar amurka cewa girman kutsen da rashin ta yi a kwamfutocin hedkwatar jam'iyyar democrat da kuma yunkurin yin kutse a kundin bayanan hukumomin zaben jihohin kasar bai yi tasirin da har zai shafi sakamakon zaben amurkan ba shugaban rasha vladimir putin tun a baya ya musanta zargin cewa ƙasarsa ta yi kutse a rambun bayanan amurkan a wani zaman jin bahasi na daban jami'ar hukumar tsaron cikin gida ta homeland security janet manfra ta faɗa wa kwamitin sanatocin cewa hukumarsu na da shaidar da za ta nuna cewa rasha ta yi kutse a wasu jihohi 21 cikin 50 na amurka ta kara da cewa jihohi 36 sun ba da haɗin kai a lokacin da gwamnatin tarayya ta nemi ta taimaka musu wajen daƙila kutsen na rasha yayin kuma da wasu jihohi da dama suka yi watsi da taimakon da gwamnatin tarayya ta gabatar musu Tuhari Layo Amurkan jami'an hukumar binciken manyan laifuka ta FBI sun ce mutumin da ya ji wa ɗan majalisar Amurka Steve Scalise rauni yayin da wasu 'yan jam'iyyar republican suke atisaye a makon da ya gabata shi kaɗai ya kitse wannan hari 'yan sandan da ke gadin majalisar dokokin amurka sun harbe har lahira dan bindigar mai suna james hoskinson mai shekaru 66 wanda ya fito daga birnin belleville na jihar illinois bayan da ya buɗe wuta a kan 'yan majalisar da ke atisayen shirin karawa a wani wasan kwallon baseball a alexandria da ke jihar virginia harin da har ila yau ya jikata wasu mutane hudu baya ga shi scalis din wata sanarwa da hukumar ta biya ta fitar a yau laraba ta nuna cewa an tsinci wata takarda dauke da sunan 'yan majalisa shida da dan bindigan ya rubuta amma hukumar ta fbi ta wato bata faɗi sunayen ba baya ga haka masu bincike sun tsinci kwamfutar tafi da gidanka da wayar salula da kuma na'urar ɗaukan hoto ta zamani a cikin motar dan bindigar wacce ke kwana a cikinta a lokacin shi dai skalis shi ya fi kowa jin rauni a harin inda likitocinsa suka ce yana bukatar kulawa ta musamman sarki salman na saudiya ya kara wa ɗansa muhammad bin salman mai shekaru 31 girma zuwa mukamin yarima wanda hakan ya sa shi a matsayin wanda zai gaje shi yayin kuma da shi ɗan nasa ke rike da mukamin ministan tsaron ƙasar da kuma jan ragamar wani shirin yawa tattalin arzikin ƙasar garin bawul a yau laraba aka sanar da wannan sauya ƙarƙashin wata doka wacce kamfanin dillancin labarai mallakar ƙasar na spa ya sanar gabanin baiwa dan nasa wannan mukami dokar ta nuna cewa sarki salman ya sauke muhammad bin nayef wanda shi ya kamata ya gaje shi sannan ya kuma sauke shi daga mukamin ministan cikin gida da yake rike da shi shi dai sarki salman kawu ne ga muhammad bin nayef mutumin da aka sauke wannan sauye-sauye ya biyo bayan amincewa da majalisar wato majalisar iyalan masarautar ta yi inda 31 daga cikin mambobin majalisar suka amince da wannan sauyi To labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Hukumomi a Belgium sun ce mutumin da aka kashe a ranar Talata da ta gabata yayin wani harin ta'addanci da bai yi nasara ba a tashar jirgin ƙasa da ke birnin Brussels. Wani ɗan asalin ƙasar Morocco ne mai shekaru 36 wanda ba a taɓa samun sa da wani aikin ta'addanci ba. Yayin da yake yi wa manema labarai jawabi kakakin ofishin gwamnatin tarayya da ke shigar da ƙara Eric van der Sipt. ya bayyana sunan mutumin da harfan farkon sunayensa ne kawai a matsayin ozi ya kuma kara da cewa an binciki gidan mutumin a daren jiya shi dai wannan hari da aka kai wato da aka dakile an yi yunkurin kai shi ne a tashar jirgin ƙasa da ke tsakiyar birnin brussels inda maharan ya tunkari wani taron fasinjoji kuwa ya kuma dana wani ɗan ƙaramin abun fashewa a cikin akwatin sa daga nan kuma a cewar jami'an tsaron mutumin ya zura da gudu ya sauka ƙasa ya yi kan wani wato ma'aikacin tashar jirgin inda a nan aka akwatin da ke harinsa ya fashe Mahmud Lalo ne ya kawo muku labaran da kuka je daga sashen wasu murya Amurka a Washington DC. to da la nan da 'yan mintoci kalilan muna fatan mu buɗe layinmu na waya mu so mu ɗaukar rayoyinku kan matsalar shaye-shaye da yadda za a yi a shawo kanta musamman yadda take da saukin samu a cikin kasuwanni su ƙwayoyin da ake shaɗin kenan to amma kafin ku fara bayyana muna ra'ayin naku bari mu fara jin hirar da muka yi da dr muhammad ali fati tsohon ministan lafiya na najeriya wanda muka ce ya gaya mana munin wannan ɗabi'ar shaye-shayen a wurin matasan ƙasashenmu da kuma abin da kan jayo ta So, eh, Malam Aliyu, wato in ka duba kasashe arzikinsu ya zamanto kan ‘ya'yayensu da kuma matasansu. Ya zamanto ya dogara ne a kan yadda aka tarbiyyatar da su, yadda aka ilmantar da su, yadda aka kuma samun wasu abin yi da kuma kare su daga wasu abubuwa kamar eh, cututtuka da kuma irin wannan matsala na shayen kwayoyi wanda zai iya bata musu rayuwa. To wannan abu ba ya tsaya kawai a akan mu Najeriya ba, yana ƙasashe wanda suka ci gaba yana kuma ƙasashe masu tasowa. Matsala ne wanda daga gida, iyaye, abokanai, malamai na addini da masallatai, shugabanni a cikin al'umma da kuma gwamnatoci da hukumomi wato gaban 'yan zanda suke da nasu ah, muhimmanci wajen taimakawa yara da matasa su zamanto sun kiyaye daga irin wannan abubuwa. Me kuka gano ne dalilin da ya sa yara matasa suke rungumar aƙi da shaye-shaye ɗin ne? To, abubuwan eh, ba abu ɗaya ba ne a kowane lokaci. Kamar kaga wani daga makaranta, daga abokanai su suke ingiza yaro ya koma shaye-shaye ko wasu abubuwa. wani wurin kuma rashin abin yi ne da rashin aiki ya haɗu da wasu ƙila manya wanda su kuma suke amfani da su ko kuma su ba su wannan kayan shaye-shayen yadda su kuma za su saba da shi. Hmm. Wani abin tashin hankali shine yadda 'yan mata suka rungumi wannan aƙida da ba a san mata da shaye-shaye ba amma yanzu an ce abin yana da tashin hankali kwarai da gaske. haka ne in ka duba eh, duka bangarorin najeriya akwai wannan amma a arewa musamman akwai wannan manya-manyan birane to matsalar shine yakan fara da ƙananan ƙananan ƙwayoyi ko koflin ko wani tramadol wannan abu magani zuna ne wanda bai kamata a ce ana sai da su kawai kara zube a kantonin sai da magunguna ba ko kuma ana barin mutane suna sai da su a angonni amma kuma hakan yakan faru so masu eh, hakkin tsaro na ƙasa su ya kamata su zuba ido akan hana shigo da irin waɗannan ƙwayoyin yanda ba ba zai isa ga su matasan ba mata ko maza. Wannan maganin da kai magana tramadol shine shine aka ce an kama shi da yawa a kwanni ta cikin jamhuriyar Nijar wadda kasan tana kan iyaka da jamhuriyar Nijar. um, uh, eh, dr uh, eh, alifat an ce galibi kwayoyin nan fa farkon su lokacin da aka yi su an yi su ne domin su yi maganin waɗansu cututtuka amma daga ba mutane sai su ɗauke su su rikice su suna amfani da su ta hanyoyin da ba su kamata ba ko eh ai magani ne na ciwo to amma kuma ana iya yin amfani da shi ta hanyar da zai eh, gigita mutum ya kuma kusan lalata mar kwakwalwa ma matsalan shine zai lalata rayuwar matashi ko matashiya tunda ah, ko kuma in ma ah, ana zaune a cikin gida ko da aure shan kwaya da shaye-shaye yana iya wargaza family yana iya wargaza iyali babban matsala da kamar da ka ambata babban matsala ita ce samun wannan magunguna a sauƙaƙe a kasuwanni za ka ga a buɗe za ka ga mutane ma da motoci da laspika suna tallan magunguna gaba gaɗin su kowa ya zo ya saya kawai ba wani ƙa'ida a ah, lokacin da kake ministan lafiya kun yi ƙoƙari ku tunkari irin wannan matsala To, akwai ta bangaren NAFDAC, ita wannan kiyayewa ne wajen eh, magungunan da ake sha kamar na asibiti kar a yi barna da su. Amma akwai ɓangare wanda ba ta harkar lafiya ba ne ta NDLE ta hukumar tsaro ne, wanda su ne suke kula da wannan kamar su wiwi da wasu ƙwayoyi wanda su ne suke su daban ne, eh, su cocaine, su heroin, wa'annan su ya eh, kamar eh, fannin tsaro ne ndle ta kula da shi mm. akwai kuma bangare na masu sai da maganin kanta wato ah, pharmacy da masu eh, shagunan magani wato kada su ba da bai kamata a ba mutum kodin ah, ba tare da rubutun likita ba mm. to pharmacist din su kansu suna da hakki na kula da tabbatar da cewa kafin a sayar ma mutum ah, magani wanda yake da sa dogaro an tabbatar da cewa likita ya tantance cewa yana bukatan wannan magani. Amma Dr. Fata ni ban ga wata alamar cewa akwai doka ko dokokin da suke hana mutane su fito akan titi suna sayar da magungunan nan ba. Me yasa wanda suke sayar da su akan titi eh, doka ba ta aiki kansu ne? To ba rashin dokan ba ne rashin aiwatar da dokan ne. sannan kuma matsalan ba kawai bangaren eh, dokan ba ne in aka ce kawai sai eh, ayaba ya ɓaci ma kenan har ta gawo ga doka akwai bangare na iyaye tun daga tarbiyyar yara da matasa saurayi ko budurwa ba zai kawai gobe ya fara shan kwaya jibi har ya wannan ba idan iyaye suna zuba ido idan abokanai suna dubawa idan a malamai a anguwa an kula cewa matashi ko ko budurwa ta fara wasu halaye wanda ba daidai ba ya kamata a tsaye da abin tun kafin ya kai ga har ma su je su nemi manya-manyan kwayoyin har su zo su wargaza kwakwallonsu. Saboda haka akwai bukatan na hukuma na hana shigo da wannan kwayoyin akwai bukata hukuma tabbatar da cewa duk inda ke sai da magunguna an tabbatar da cewa an tantance kafin a bayar da su sannan an kama wanda suke sayarwa a hukunta su to amma akwai kuma bukata na iyaye da sarakuna da malamai na addini da 'yan siyasa waɗanda wani lokaci suke haifar da matasan kansu su zamanto su yi la'akari da cewa arzikin ƙasarmu shine matasanmu da yaranmu su da kulawa da su ya da muhimmanci akan ci gaban mu gaba ke daya. Kwarai da gaske to mun gode Dr. Muhammad Ali Fati kenan tsohon ministan lafiya na Najeriya. To na gode Ali. to ba da karfe biyar saura minti goma sha bakwai na la'asari a nan washington dc ina fatan kun kintsa domin ku ba mu naku ra'ayoyi dangane da wannan matsalar shaye-shaye ta kwari ta matasa musamman mata da mazamma da ko musamman yadda take da sauki to amma kafin ku daɗa kimtsa haɗin bari adam ɗan maraya ci gaba da yi mana kashe dokar a sha kakanka baya sha babanka baya sha bai kai ka shan kwaya kar ku sha kwaya kwaya ku ba shi da kyau matarka baya sha matarka ba ta sha yayanka baya sha bai sa ka sha kwaya to kar ku sha kwaya kwaya fa ba ta da kyau ta kalla malam dai kwaya ku ba ta da kyau takan sa a lalace kwaya ku saurara kwaya ku basha shade. Kwaya fa ba ta da kyau Allah ku saurara to kar ku sha kwaya. Yanzu kuma lokaci ya yi da za a gyara zama a kira biyu sifili biyu, biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar domin a bayyana ra'ayi. Biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar. To, kamar da kuka ji mun buɗe layukan mu bari mu share fage a Kaduna. Salamu alaikum. Wa alaikum salam rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Sunana ya Suleiman Madaci, karamar hukumar Kauru, jihar Kaduna, tarayyar Najeriya. To Mala ya fara mana da naka ra'ayi game da shaye-shayen nan musamman ina son in jiya eh, kuke ganin za. ci gaba. Ya kamata al'umma a ce mu dawo mu tabbaka zamantakewa irin tamu. Kan mm-hmm. makocinka yana abin da bai dace ba a tsawatar masa. Son 'ya'ya yana ɗaya daga cikin abin da ke haddasa wani abu. kuma gwamnati ya kamata duk kamfanin da yake samar da wannan kamfanoni irin wannan kayan shaye-shaye to ya kamata a ce gwamnati ta shiga hannu don ganin ta dakatar da shigowa da irin wannan abubuwa kuma mafi yawancin soma shaye-shaye nan daga sigari suke soma sigarin nan gashi nan ko ina naira biyar to kana jin yawo ina jin wayan kana yana daukewa bari mu je yobe salamu alaikum aminu wa alaikum salam. Aliyu Mustapha barka da aiki. Barka da rewa ne ne. To suna na Alhaji Hamisu ne ta daga nan a jihar Yobe. To me me na ka ra'ayi game da batun shaye-shayen nan musamman ina son koyi mana magana yadda kayan shaye-shayen nan suke da sauƙin samu ya za a yi a hana mutane samun su da sauƙi. To gaskiya kayan shaye-shayen na yanzu an fito da wasu hikimomi. Minti ma wasu ga a wanda za ka sha ya bugar da kai. Hmm. Ga su dai abubuwa barkatai wanda yake gashi irin na mara nan da su dai abubuwa sai sun ake samu gaskiya ya kamata kan hukuma sa ido sosai akan wannan abubuwan kamar irin hukumar um, yan diyalidin nan masu kula da ainihin masu ya a da yawansu hmm. ya kamata da kada kaimi gaskiya wajen hana shigo da irin wannan abubuwan suna lalata yara kwarai da gaske wallahi amma uh, kamar yadda minista ya ce ya kake ganin rawar iyaye kan wannan al'amari eh, su ma iyayen kamata su sa ido sosai akan to ai ka san abin ne wani abin kai ba za ka sani ba gaskiya wallahi wani abin yanzu ba sani ba hmm. yaro ne da abu na sha kai baka san ma abin na maye ne kawai bai ka gan shi a gida Kai da gaske to mun gode bari mu je birnin tarayyar Najeriya Abuja assalamu alaikum wa alaikum assalam ni ne malam dan Juma mai gishiri kwaita to malam dan Juma ina fata kawo kawo lafiya Kamar hukumar Sali Abuja to ina fata kawo ni lafiya ba na naka ra'ayi game da yadda za a yi da shaye-shayen nan na matasa yanzu nan ma ana ƙara buɗe baki ne <laughs> to ina matukan farin ciki da na same ku yau to ma da lamu ma ji daɗi da ka same mu ga yi min magana kan abin da muke magana na batun shaye-shayen na ya za a magance shi wallahi abin sai dai mai yi ta addu'a ta addu'a kuma Allah ya ƙara taimako mu da aiki mm, abin abin ya wuce tunani mai tunani gaskiya to amma bayan addu'a fa kuma eh, eh to bayan da addu'a shine da aiki tukuru mm. aiki tukuru ka rinka ba da shawarwari dai amma kana ganin malam dan juma kana ganin yadda ake sai da magungunan na a kasuwa kamar yadda aka ce wasu su ana fitowa da su don su yi maganin cututtuka amma kashin ta sai a ɗauke su ana amfani da su hanyar da bai ta dace ba ya za a hana sai da su a waje haka a raha ai malam shi da zai ce maka addu'an nan yana gaba domin mun an san masu saidawa wanda suke da hakkin kuma su dakatar da abun suna sane sai dai kuro in sun ga an kallo su daga sama an samu su ido sai su zo kamar suna aiki amma suna sane da komai duk abin da yake tafiya a kasar. to mun gode ma dan jiwo bari mu cilla zuwa kasar yarba a jihar ondo assalamu alaikum aminu wa alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu Abdulbaki Ladan daga Ondo. Mana Abdu kawo ni lafiya. Alhamdulillah lafiya lau. Akwai wannan matsalar shaye-shaye inda kake nan? Akwai ta mu malam sosai malam abin ya addabe mu wallahi. To me kuke ji yake janyo ta ne? Abin da yake janyo ta sakashin iyaye. Hmm. Ɗanka danka baka san inda ya kwana ba. kuma ɗanka ne hakin shi kuwa an ce za a ba mu an ba mu kiwon su ne ƴaƴan namu hmm. kamata ya su gabanni wanda Allah wanda aka dora wa alhakin tsare mana ƙasa a hmm. tabbatar an kiyaye duk wanda ya shigo da muggan kwaya a kama shi ana kama amma a ƙara kama to ya batun masu sai da abubuwan eh, abun yana da saukin samu ba ba wasu ƙa'idoji da yawa kafin a ce an sai da kamar da kace yaro ya kwana to yana jin layin abdulbaki ogunce mana abdulbaki kana nan tare da mu hello to da an ce mun samu wani kira daga ɗaya jihar ta yarba wato jihar ogun ah, to amma yana jin layin ya tsinke ko kana nan mai kira daga ogun to idan yanzu ka kamo tashi tamu muna magana ne game da matsalar shaye-shayen matasa da kuma yadda a sauƙaƙe suke samun wayannan abubuwan da suke sha suna maye da shi bari mu koma kaduna inda muka faru hello to mala aliyu barka da lasariya da barka ka dai wane ne sunana murtala ne ina aha me ya samu yau layuka na murtala ya sake kira mu yi kokari ka sake kira ah, layin na kaduna shi ma yanzu ya tsinke bari mu gwada ka mu ga abin da zai faru salamu alaikum alaikum salam mala mustapha barka da aiki barka da dare wane ne kana magana da malam bishir salihu karusu oh kawo ne lafiya ka sha ruwa lafiya alhamdulillah ya aiki to alhamdulillah yaya magana shaye-shayen nan za a yi da magana shaye-shayen nan wato ke abu da wanda ya matsa ma mutane tsakani da Allah mm. amma dan ni shawarar nake bada kawai kamar yadda wani mai magana da ya ba da shawara mm. iyaye su sa ido sosai ga 'ya'yansu na ɗaya kenan na biyu kuma dokokin da ke amfani akwai dokoki a kaseto amma matsala aiwatar da dokokin shine matsala amma me yasa ake matsala ne idan mutum ya laifi a kama shi a mashi hukunci me matsala nan ne ai ba a kama wai balle a hukuncin me yasa ba a kamawa to ai ba mu san dalili ba ya kamata da su jami'an gwamnati da ya kamata ce suna wannan su canza salo gaskiya a inda kake malam salihu akwai matsalar shaye-shaye na 'yan mata kwarai kwarai kwarai kuwa a nan katsina kwarai kuwa akwai ta wallahi me ya jawo 'yan mata suna wannan shaye-shaye ne da abun ga samari aka san shi da eh, to da kaga ga samari aka san shi to amma yanzu kuma abin ma samarin suna yan matan suna neman su kwace mu samarin to Allah ya kyauta to bari mu je Bauchi assalamu alaikum wa alaikum assalam mala aliyu barka da aiki barka da rewa ne ne sunana ayuba garba imam daga kafin madaki a jihar Bauchi kamar ayuba yana fatar kawo lafiya ba ni ra'ayinka game da batun shaye-shayen nan wato magana shaye dai wato abin da kawai zai sa a bari shine ah. a gaskiya gwamnati ta tabbatar duk wanda zai bude shagon magani a tabbatar ya ji ya yi karatu na fannin asibiti ah. saboda shi ne ya san ka'idan maganin da zai rika ba da mutane ba a bar kara zube kowa ya bude shagon magani da ya ga dama ba gaskiya to mun gode malam ayuba ah, sai dai kashi bamu da lokaci da yawa nan dole za mu jaya saboda karancin lokaci sai gobe zamu mu dawo mu ci gaba mun gode To madalla to yanzu bari mu ji tasirin Ramadan a wurin Amina. sunana amina ahmad ina nan bauchi da zaɓe eh to azumi dai kasancewan shi ibada ya canja min rayuwa saboda a da tuntuni nakan yi bacci da daddare amma ganin falalan da ke cikin azumin watan eh, wannan ramadan din nakan yi bacci kuma in tashi domin nemi bukatu na samu biya daga gurin ubangiji bangaren lafiya kuma a nan dai ni ina cin abinci yadda ya kamata ba wai in yi haɗama kamar irin kamar ka ce ka buɗe baki komai ya so ka ci ba idan na ci alhamdulillah kawai ba na ma sahur dai in tashi in sha ruwa saboda lafiya na shine a gaba kada in yi overfeeding kuma wani abu ma ya zo ya kasance Ga sharhin muryar Amurka wanda zai bayyana muku ra'ayin guntun Amurka. Tun a shekarar dubu ɗaya da da tara 1990 a lokacin da aka ba Falasɗinawa takaitaccen ikon cin gashin kai a yankin yammacin kogin Jordan da zirin Gaza. Amurka ta ba da tallafin kuɗi sama da dala biliyan biyar akan tattalin arziki da tallafin inganta harkokin tsaro ga Falastinawa. A ƙarƙashin shugabancin Donald Trump za a ci gaba da gudanar da wannan taimako. Manufar irin wannan taimako ita ce tallafawa jama'ar Falastinawa da ke buƙatar agaji da kuma maido da yanayin zaman lafiya da kwanciyar hankali da zai kai ga zaman lafiya mai ɗorewa tsakanin Isra'ilawa da Falastinawa. Amma kamar yadda sakatar harkokin waje Rex Tillerson ya bayyana, Amurka na buƙatar sauyi tsayayye na manufofin hukumomin Falastinawa wajen ba da kuɗaɗe ga iyalan 'yan ta'adda da suka mutu ko suka jikata wajen kai munanan hare-haren ta'addanci akan Isra'ilawa. Da yake jawabi a gaban majalisa, Mr. Tillerson ya ce shi da shugaban kasa Trump sun tada maganar a gaban hukumomin Falasɗinawa da shugaban kasa Mahmud Abbas a lokacin ziyararsa a Bethlehem cikin watan Mayu. Duk da cewa a watan da ya gabata, hukumomin Falasɗinawa sun ba da sanarwar dakatar da ba da kuɗaɗen ga wasu 'yan hursuna da ke da alaƙa da ƙungiyar Hamas. Wannan yunƙuri ya gaza magance manufar Amurka akan ayyukan ba 'yan ta'adda da masu kisan kai tukuici wanda ake ci gaba da yi. Kamar yadda shugaba Trump ya faɗa a lokacin da yake tsaye kusa da shugaban ƙasa Abbas a Bethlehem, ba za a taɓa samun kwanciyar hankali ba a al'ummar da ta juri tashin hankali da ɗaukar nauyinsa da kuma ba da tukwici kuma ya zama wajibi a ɗauki matakai wajen yin Allah wadai da irin waɗannan ayyuka tare da kuma haɗaɗɗiyar murya. Wannan shine sharhin murya Amurka wanda ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka na yau. Wanda kuma ya kamu misalin karfe biyar saura minti hudu na la'asariya bari mai da kuri mamu da bamu labari a takaici shirinmu na ƙarshe. To a yau laraba jami'an tsaro a nan Amurka sun faɗa wa 'yan majalisar dokokin ƙasar cewa babu haufi rashi ta yi katsalandan a zaɓenta na bara da nufin taimakawa Donald Trump ya ci zaɓe amma sun ce babu wata hujja da ta nuna cewa hukumomin Moscow sun yi nasarar sauya sakamakon zaɓen. Tsohon shugaban hukumar tsaron cikin gida ta Homeland Security Jay Johnson ya faɗa wa kwamitin da ke sa ido kan hukumomin tattara bayanan sirri a majalisar Amurka cewa girman kutsen da rashin ta yi a kwamfutocin headquarter jam'iyyar democrat da kuma yunkurin yin kutse a kundin bayanan hukumomin zaben jihohin kasar bai tasirin da har zai shafi sakamakon zaben amurkan ba tare da a amurkan jami'an hukumar binciken manyan laifuka ta fbi sun ce mutumin da ya ji wa dan majalisar amurka steve scalise rauni yayin da wasu 'yan jam'iyyar republican suke atisaye a makon da ya gabata shi kaɗai kitsa wannan hari 'yan sandan da ke gadin majalisar dokokin amurka sun harbe har lahira dan bindigar mai suna james hutchinson mai shekaru 66 wanda ya fito daga birnin belleville na jihar illinois bayan da ya buɗe wuta a kan 'yan majalisar da ke atisayen shirin karawa a wani wasan kwallon baseball a alexandria da ke jihar virginia sarki salman na saudiya ya kara wa ɗansa muhammad bin salman mai shekaru 31 girma zuwa mukamin yarima wanda hakan ya saka shi a matsayin wanda zai gaje shi yayin kuma da shi ɗansa ke rike da mukamin ministan tsaron ƙasar da kuma jin ragamar wani shirin yi wa tattalin arzikin ƙasar garin bawul a yau laraba aka sanar da wannan sauyi a ƙarƙashin wuta doka wacce kamfanin dillancin labarai mallakar ƙasar na spa ya sanar gabanin baiwa ɗan nasa wannan mukami dokar ta nuna cewa sarki salman ya ɗauke wato ya soke muhammad bin nayef wanda shi ya kamata ya gaje shi sannan ya kuma sauke shi daga mukamin ministan cikin gida da ya rike rike da shi a lokacin hukumomi a belgium sun ce mutumin da aka kashe a ranar talata da ta gabata yayin wani harin ta'addanci da bai yi nasara ba a tashar jirgin kasa da ke birnin brussels wani dan asalin kasar morocco ne mai shekaru 36 wanda ba taɓa samunsa da wani aikin ta'addanci ba yayin da yake yi wa manema labarai jawabi kakakin ofishin gwamnatin tarayya da ke shigar da kara eric van der sept ya bayyana sunan mutumin da harufan farkon sunayensa ne kawai a matsayin ozi To a gaishe ka Mahmud, jama'a abin da ya sauƙaƙe nan a wannan lokaci kuma wannan shine shirinmu na ƙarshe kwata-kwata a yau wannan rana ta laraba sai gobe da safe na Allah ya kai mu rana Alhamis muna fata buɗewa da karfe shida da wato na safe. sannan mu biyu muku da shirinmu na biyu da karfe takwas muna fata za a tsamaye wannan shirye-shirye din mu gode da aka saurare mu za mu didin dukkan mu anan musamman shi mahmud da saida da injiniyoyinmu ne ne ali musa fasa kudu ke fatan mu bar ku lami lafiya assalamu alaikum